Studio Kalangu kuke saurari a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labarin amma da farko ga muhimman kanin nasu. mahajjatan Nijar na girmama sabbin matakan allurar yaƙi da cutar COVID-19 kafin su je maka ƙarin haske na shugaban kwamitin tsare-tsaren hajji da umara koho. Wasu 'yan bindiga sun kashe 'yan Nijar guda takwas a Bilma yankin Agadas da ke kusa da iyaka da Chadi za ku ci karin bayani da kira na wani dan farar hula kan matsalar tsaro. sai kuma shugaban tsarin ƙasa na yaƙi da zazzabin cizon sauro na magana kan tasirin annobar covid-19 kan shirye shiryen su na yaƙi da cutar a Nijar shine mu na musamman. To madalla yanzu ga labarin naku ɗaya na bin ɗaya. mahajjatan Nijar na bin sharuɗa da sabbin matakan alluran yaƙi da cutar COVID-19 kafin su isa zuwa ƙasa mai tsarki sai dai a cewar sakataren janar na kwamitin kula da tsare-tsaren hajji da umara koho hukumomin saudiya ba su yarda da wata allurar da ake yi wa sabbin mahajjatan ba zakari idrisa a cikin rahoton olivier asigubavi fiye da kusan shekara guda kenan da ba mu shirya hajji ba an dakatar da hajji a shekara ta 2020 kuma har yanzu an dakatar yanzu umra ce kaɗai aka buɗe tare da sa ido game da matakan kan da garki da har yanzu ake aiwatar da su amma muna da babbar matsala mai sarƙaƙiya allurar da muke da ita ce ta sonifa ba da jima ba muka samu astrazeneca sai dai astrazeneca ita ce hukumomin saudiya suka amince da ita alhali kuma yawancin 'yan nijar sun samu allurar sonifa wannan ita ce babbar matsalar da ke akwai idan kun gama a yau shine mu ga inda za mu bullo a matsalar har yanzu akwai mahajjata da ke wurin da ba su kammala aikin hajji ba dalilin rashin amincewa da allurar sonifa. Kafin shashawar yaƙi da cutar COVID-19 ya soma a ranar jiya a yankunan Doso, Agadasa da Maraɗi. A Maraɗi kimanin kwalaban allurar dubu ne na ɗauka so biyu na AstraZeneca da Sinopar aka tura yankin a cewar ya Olado shugaban yankin yaƙi da cututtuka ganin takaitattun adadin alluran wasu rukunin mutane za su kasance a sahun gaba a cikin rahoton Muhammad Mamman. Abin da ya shafi yankin Maradi mun samu magungunan allurai dubu saba'in da ɗari hudu na yaki da annobar corona. A yankin da ke da kusan al'umma miliyan hudu ina ganin ba a cewa magungunan alluran ya yi kaɗan amma sai dai gaskiya ba su isa ba. Wannan shaushawar rigakafi an ƙaddamar da shi ne a duka faɗin gundumomi. Abin da ya shafi duka mai shekara goma sha takwas ko fiye da haka yana iya zuwa cibiyar da ake yin allurar a yi masa amma akwai waɗanda aka fi mayar da hankali a kansu su ne jami'an kiwon lafiya muna so duka jami'an kiwon lafiya a yi musu alluran rigakafin saboda su ne suke fuskantar cutar ya har jami'an tsaro amma ba wai maganin don saboda su kaɗai ba ne. alkaluma na magana da kansu mu zuba jari ga mata unguzume shine take ranar mata unguzume ta duniya da ake bikinta a yau mata unguzume na taka muhimmiyar rawa wajen kyautata ingancin ba da kulawa da kuma kawo ƙarshen mutuwar uwa da ɗanta in ji ministan kiwon lafiya dr idi ilyasu mai nasara a cewarsa ya kamata a wato ya kamata a rage mutuwar mata a kalla saba'in ga haihuwa dubu nan da shekaru dubu talatin domin cimma muradun odd sai dai a nijar akwai kalubale na samun mata unguzumai a ko'ina ganin cewa yawancinsu suna manyan birane maimakon kasancewa a yankunan karkara ganin wannan matsala hukumomin kiwon lafiya tare da abokan hulɗa sun ɗauki niyyar daidaita tura jami'an kiwon lafiya da kowaɗanne ɓangarori a cewar ministan. Akalla mutane 20 ake kyautata zaton sojojin Nijar sun kashe a tsakanin Banu Bangu da Shinagodar yankin Talabiri a cewar wata sanwa ta al'umma da Wusak. ta ranar uku ga watan mayan shekara ta 2021 ɗaya daga cikin kakakinsu ya tabbatar wa sido kalangu da mutuwar fararen hula haka kuma ta wani bangare ma'aikatar tsaron nijar cikin wata sanarwa ta ranar biyu ga watan man shekara ta 2021 da ta gabata ta ba da labarin abin da ya faru a cewar ta mutane kusan 26 ne da ake zaton 'yan ta'adda an kai su wato wani sansanin sojojin nijar a ranar 29 ga watan afrilun da ya gabata gabata kusa da shingodar bisa yunkurin su na tserewa wato da 24 ne suka samu mugun rauni a cewar sanarwar ma'aikatar tsaro Akalla 'yan Nijar takwas ne ake kyautata zaton wasu 'yan bindiga suka kashe a ranar Lahadi a jihar Bilma yankin Agadas kimanin kilomita 200 da iyaka da Chadi. Labarin da hukumomin wurin suka tabbatar Lawal Tahir dan farhula a Bilma na kiran gwamnatin Nijar da ta kare mutane da dukiyoyinsu ta tarho a cikin rahoton Musa Mamman. 'Yan watannin baya-bayan nan muna fama da rashin tsaro cikin jihar mu ta Bilma baki ɗanta musamman ma a yankin karamar hukumar Jado. Motoci da ke fitowa daga Libya 'yan bindiga daɗi na tare su da ke fitowa daga ƙasar makwabciya ta Chadi. Mutane da matsalar ta rutsa da su suna da yawa satar motoci waɗannan 'yan bindiga sun kashe mutane. To a matsayin mu na 'yan farar hula muna kira ga gwamnati da ta ɗauki dukkan matakan da suka dace domin kare mutane da dukiyoyinsu da ma kare mamaye yankin Bilma musamman ma Nijar baki daya. Tawagar cibiyar ƙasa ta nazarin dabaru da tsaro ta je agadasa a makon da ya gabata domin sanar da al'ummomin siyasar ƙasa ta tsaro. Dr. Dagna Mummuni shugaban shirin ya yi wa Tila Amadu ƙarin haske. Mun zo ne mu ɗauki ra'ayin mutane don mu gani yadda za mu gyara shirin nan na politik wanda zai kare kasan ga namu. In kun duba ko ina dai a duniyan ga sai a ce akwai matsalan tsaro to matsaloli nan ne muke so niger mu kawo wannan politik wanda zai sa a zamna lahiya kuma ko menene matsala inda ya huto allah ya sa a ciwo kansa ya kamata ne a ce an shirya an samu an yi nazari an san da abun zai zo kuma an san da matakin da za a dauka mishi kahin ya zo Zauren masharta na farko na karkarar mai an kafa shi a ranar jiya ƙarƙashin shugabancin zaɓaɓɓun mashawartan da'ira abdulhamidu shine aka zaɓa a matsayin magajin garin gundumar farko babban magajin gari umaru mumin dogari ya yi amfani da damar domin tunatar da kalubalen da ke jiran su a cikin rahoton muktar hamadu bisa aiwatar da kundin kananan hukumomi za ku tafiyar da shawararku halarta gyare-gyaren ƙasa ga ci gaban tattalin arziki da na jama'a da na al'adu da kare muhalli da farfado da albarkatun ƙasa musamman ma da kyautata jin daɗin al'umma muhimmancin haka na buƙatar ku na kafa dukkan hanyoyin da suka dace domin amsa buƙatun jama'a domin shimfiɗa irin wannan aiki za ku yarda da ni cewa dole sai da duba alƙibla guda domin amfani da ƙwarewar mu domin cimma gurin ku a nan komin ɗin dole sai an kafa wani zaman jituwa a cikin zauren mashawarta zauren mashawarta sai ya yi aiki cikin haɗin kai tare da zauren mashawarta gari da ya fito magacin gari shugaban zauren mashawarta da nike zai sa ido ga wani ci gaba na dukkan gundumomin birni bisa tushen taimakon juna shari'a ta gari da albarkatun birnin yamai duniya mai. Daren Lailatul Qadar shine daren da aka sabkarwa Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam alkur'ani mai tsarki a cewar Ustaz Haladu Yahaya a tsawon kwanaki goma na ƙarshe ana son mai azumi da su ƙara yawan sallolin dare domin neman alheran da ke tattar da wannan dare a cikin rahoton Hawa Usman. Daren lilatul kazari ana tsammanin shi shi daga dare na 21 na watan Ramadan. Haka yanzu cikin karantarwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma cikin kwanaka waɗanda ba su da yan uwa 23 25. Goma nan ta ƙarshe goma ce wadda take da muhimmanci kwarai dalilin wannan dare. Dare ne wanda ya kowane abin da ya kamar yadda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake wannan lokaci yanzu zai tashi ya kadda da iyalan shi har yara su raya wannan dare fara da yin ibadoji dare ne wanda yake mai mahimmanci kwarai Allah subhanahu wa ta'ala ne da kanshi ya yace lailatul qadar khairun min alf shahr lailatul qadar ta hi wata dubu wanda Allah ta dace da wannan dare Allah subhanahu wa ta'ala zai yi mushi rahama zai yi mishi baiwa na kamar kimanin hiya da shekara 80 na ibada. Video talangu. Zandar na karɓar bakunci daga ranar 24 ga watan Afrilu zuwa 7 ga watan Mayun shekara 2021 da wani baje kolin farko na mata masu aikin hannu na ƙasa Fofan. Mata da suka fito daga yankunan Nijar na halarta wannan haɗuwa ta al'adu kamar Gaishata Hamadatin mai aikin fata a tawa da ke gabatar da kayayyakinta wacce matsala ce aikin fata ke fuskanta amsa tare da ita a cikin rahoton Mustapha Mansani. aiki na artizana na juma cikin shi tun da gado na yake ga uwaye ga kakanni yadda ka ga yaran kanana in suna wasa da sai a yi da san kira kuma cikin laka yanzu da zamanin moto ko mota sai a yi haka nan kawai hakan ne aiki yake gare mu tun taso mu muna yara Uwaye mu suna yi sai muna ta koyo da takarda da wani guntun hata haka nan haka har mu kai ga yin yadda uwaye mu suka yi yana hudu ne akwai waɗanda sun ka iya alhamdulillah ya taimaka ma rayuwata sosai cikin shi Allah ya kare min asiri duk da na da na kai kasuwa ba ta yi kasuwa ba ina doka cikin mutane haka masu yin sarin in bashe su sai mu samu wani abin da mun karka gano alibba dai akwai na jika goma na jika biyar na jika ashirin akwai ha talatin ha hiye da haka nan ma kyawun aiki da kuma sarrafa shi da kyau shi ya kawo bambanci aiki. sai rahotonmu na musamman a Nijar annobar COVID-19 ta kawo tasiri ga ayyukan kiwon lafiya musamman wajen yaƙi da zazzabin cizon sauro a cewar shugabar tsarin ƙasa na yaƙi da zazzabin cizon sauro mutane na shakkun zuwa wuraren kiwon lafiya lamarin da ke kawo jinkiri ga kamfan yaƙi da cutar kamar yin rigakafi wajen yara da mata masu juna biyu da kuma rabon gidajen sauro mai magani Dr. Jarmako Hadiza Jaku ta ba Olivier asugobi karin haske. Annobar cutar COVID-19 zan iya cewa ta yi tasiri sosai akan ayyukanmu, musamman dangane da shirye-shiryen abin da muke kira zagaye daban-daban na rigakafi. To bara a shekara ta 2020, mun yi niyyar shiryawa a watan Maris zuwa Afrilu babban zagaye na rabon gidan sabaro, amma abin takaici saboda annobar aka tsaida shi zuwa Yuni. Mun kuma fuskanci hakan yayin zagayen shawar zazzabin cizon sabaro na damana, hakan ya tilasta mu muka sauya komai dangane da shirye-shiryenmu. kuma hakan ya kawo kashin kuɗi. Ina aka kwana a dangance da ɗaukar ɗawainiyar marasa lafiya. A watannin farko na annobar, a Yamai kam game da dokar hana yawo da ƙayyade lokacin huta waje, ya sa wasu sun yi latti wajen neman kulawa. da jinkirin neman magani. An samu kwatamcin hakan kuma a cikin jihohin Nijar sanda annobar COVID-19 ta kai gare su. Mun lura da an samu jinkiri wajen neman magani na zazzabin cizon saboro, saboda tun a farko tsoro ya riga ya mamaye al'umma, ba sa son zuwa likita. Maras lafiyan su ma na jinkirin zowa. Wane tasiri ne kuka fi fuskanta a cikin gidajen asibitoci? Mutane sun sa sakaci. An samu wannan matsalar game da rigakafin zazzabin cizon sauro ga yara da mata masu juna biyu. Saboda dukkan ayyukan rigakafin zuwa wani lokaci an tsaida su. Wannan ya samu tasiri mai mahimmanci musamman ta bangaren mata masu juna biyu. Saboda a wannan lokaci babu ɗaukar magani don rigakafi ga zazzabin cizon sauro. Kuma abin takaici ta fuskar alƙaluman ƙididdiga mun samu ƙaruwar zazzabin cizon sauro ga mata masu ciki a lokacin da aka hana yawo. Hakan ya kasance matsala ga jama'a da ma'aikatan kiwon lafiya. Euh, to duka-duka a madadin wanda suka dafa min neman ma'ada nike ce da ku a huta lafiya. ina kwana yau dai na yi niyyar kawo miki ziyara a ofis haba nafisa aikin san ko da yaushe ƙofin sashi na buɗe suke na sani duk da wannan ni ƙaunar kice mai tsada ko ke ma aikin sani ba ma sai an faɗa ba ba. tsaya yaya ina ganin ku ba ku wasa da bin hanyoyin kariyar cutar covid-19 fa ƙwarai kuwa ayi wannan karin cutar na biyu ya cancanci mu ba al'umma kyakkyawan misali. Hmm, na gane shi yasa ɗazu mai gadinku ya hana mu shiga ofishinku ba tare da mun sa takunkumi da kuma ba tare da mun wanke hannuwanmu ba an ci sa'a muna da takunkumanmu a cikin jakokinmu muka sa su muka wanke hannuwanmu sai muka shigo to ko kuha kin ga wannan karan cutar na biyu da ya sake dawowa ya danganta ne da sakacin jama'a kamar yadda kuke yi ya kamata ki san ciwon kanki kullum ina ƙara jin hankalinki a duk lokacin da kika shiga cikin taron jama'a ki tabbatar da kin saka takunkuminki kada ki sakaci da wannan insha Allah yaya mu ba da kyakkyawan misalai mu kare kanmu mu kare sauran jama'a wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa.